na da shekara 1447 wadda ta yi daidai da uku ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara shida. allah ya sake hada ma wannan masallacin albarka da ke nan bayan islamiyya cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dora daga yadda maka tsaya a karatun littafin alkunuzun ramadaniya wato taskoki da ke cikin wannan wata na ramadan wallafar babban malami abu a asayid murad salama kuma mun ji malam ya gaya mana taska ta farko ita ce taskar da'a wannan taskar da'a akwai nau'o'i na arzika. da kadarori a cikinta to mun ji nau'in kadara na farko da ma ya fada a ciki ita da'a sharaɗi ne na cikar imani da'a kan sa a samu rahamar allah da'a kan sa a samu kasancewa ta ubangiji tare da mai yin da'a gare shi abu na hudu ko taska ta hudu a wannan ko abin nan kadara ta hudu a cikin wannan taska da da'a ga Allah ne ake samun cikakkiyar rayuwa yau za mu tashi nau'in dukiya na biyar da ke cikin wannan taska insha Allah ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya samu albarka ibada da muka yi kuma Allah ya ansa mana inda muka yi daidai ya ba mu lada mai girma inda muka yi kullum ya fi mana mala ya ce aljauhar sulhamisa abu mai kima na biyar a wannan cikin wannan taska ta da'a alfawus samun rabauta wa ma a azamuha min jawharatin ya sa'a al-khalqu jami'a wace dukiya ce ko nau'in dukiya ne a cikin wannan taska da ifi wannan abinda bayi gaba daya suke gudu a bayan ta domin samu shine rabauta alkullu yuridul fawz kowa ina son a ce ya samu rabauta a wurin Allah walakin la yanalu tilkal ja'izata wala tilkal makanata illa ahlu ta'ati wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam amma ba mai samun wannan matsayi ba mai samun wannan kyauta ici wannan tseren da wannan gasar sai mai da'a ga Allah da manzansa قال الله تعالى ألا ملوكك ياتي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون النور سنتان وخمسون ومن يطع الله ورسوله وانت تجي دعا جعل الله من زنسى ويخشى الله كما يجي صورا الله ويتقه كي يقائد جنسى faulai kawo mulfa'izun ta waɗannan su ne masu rabota kun ga allah ya ce mai yufe illaha wa rasulahu kenan da'a ga allah da manzo kan kawo rabota sura ta shan da hudu suratun nur aya ta da biyu kala sa'idi rahimahullah imamu sa'idi abdurrahman allah bi gansa ya ce da allah ya ce fa'ula'ika wato waɗannan na jama'u bayna ta'atillahi wa ta'ati rasulihi su ne ana nufin waɗanda suka haɗa tsakanin ɗa'a ga Allah da manzansa wa khashyatan Allah wa taqwa da tsoron Allah da takatsantsan da bin umarninsa humul faizun su ne masu rabauta bina jatihim min al'azab ta yadda za su tsira daga azaba li tarkihim asbabahu dan sun bar duk sababi dalili da zai sa musu azaba wa wusulin ila sawab kuma sun kai ga samun lada lifi'ilihim asbabahu saboda sun aikata abin da zai sa su samu lada shine da'a ga Allah subhanahu wataala da manzansa da kuma tsoron Allah da taqwa fal fawzu mahsurun fihim da haka Allah subhanahu wataala ya kebance ya iyakance rabauta a cikin masu wannan sifa wa amma man lam yatasif bi wasfihim wanda duk bai sifanta da wannan sifa ta su ba fa innahu yafutuhu min al-fawzi بحجب ما قصر anhu من من هذه الاوصاف الحميده to shi rabauta zata ta kubuce mata gwargwadon yadda yi sakaci a cikin wannan sifa ta wato ta bayan Allah na kwarai da Allah ya faɗa washtamalat hadhihi al-aya wannan aya ta kunshi alal haqqil mushtarak bainallahi wa bayna rasulihi haƙƙin da Allah yi tarayya da shi a tsakaninsa da manzansa wa huwa ta'atul mustalzimatu lil iman ita ce yin da'a ga Allah din da da'a ga manzan Allah wanda su ne suke lazunta mutum ya sami imani wal haqqul mukhtas billah hakanan ayar ta kunshi abin da Allah yake banta shi kadai da shi wa huwa al khashyatu wat taqwa shine jin tsoro da kuma yi saboda shi wa baqiya al-haqqu ath-thalith bir-rasul sai kuma haƙƙi na uku wanda shi kuma manzo Allah yake banta da shi wa huwa at-ta'ziru wa at-tawqif shine mutum ya girmama manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutunta shi kama jama'a bayna al-huquq ath-thalathati fi surati al-fatih fi qawlihi kama yadda Allah subhanahu wata'ala ya haɗa waɗannan haƙoƙi guda uku a cikin sura ta 48 suratul fatih a inda yake لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا Allah ya ce da tu'minu billahi wa rasulihi dan ku imani da Allah da manzansa kaga wannan haƙƙi ne da Allah ya yi tarayya da shi da manzan Allah sallallahu cikin sayin imani da su wa to kuma ku taimaki manzan Allah wa tuwaqqiruhu ku girmama shi وتسبحوه بكرة وأصيلا شي كما أبنجي أكرم كنسا وزركك شي سافيا دمريتي كاقولنا شي ما حكينا من الله سبحانه وتعالى وقال جل جلاله هكذا الله لبوايا دوكك يتي تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين النساء الثالثة عشر إلى الرابعة عشر التي تلك حدود الله وذلك بياني لك آه، يا كوكي من الله da haka wa man yuti Allah wa rasulahu wanda duke wa Allah da manzon da'a to shi Allah din ya dakhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar zai shigar da shi gidajen aljannatai wanda koramuna gudana da gashin su khalidina fiha in sun shiga suna ababen kaddarawa da wama a cikinta, ta wa zalika al-fawz wannan shine rabo mai girma wa man ya'si Allah wanda ko duk ya saba wa Allah wa rasulahu da manzon wa ya ta'adda hududahu ya ketare iyakokin Allah yudkhilhu naran khalidan fiha to Allah zai shigar da shi wata irin wuta kuma yana abin kaddara da wama a cikin ta wa lahu azabun muhin kuma yana da azaba ta kaskanci da wulakanci Allah ka tsare mu sura ta wadda suratul nisa aya ta 13 zuwa ta sha hudu qala abu zuhra rahimahullah abu zuhra Allah ya ji kansa yace ai annal mirasa haddun rasamahu Allah ta'ala shi gado wata iyaka ce da ubangiji subhanahu wata'ala izana da kansa faman ata'a Allah ta'ala wanda ya da'a ga Allah cikin gaban gado faqad faza fawzan aziman to ya dace rabo mai girma wa inna bikral jannati fi hadha al-maqam ambatan aljanna a wannan matsayi lahu mawdi'uhu ina da matsayinsa da darajarsa shi sa Allah ya kawo shi anan yana hada labiyar ta roka tausi ya allah ta'ala don wanda duk ya hakura iban raba gado ga allah madaukaki wai ya tagar laba allah wa na fisi irin jayi son zuciyarta sai manya shi cikin wanda yake ke so igaje shi da wanda yake kyama igaje shi ya jihilahu ta'ala jannatin ta jirenen tafiyar alhar allah zai masa sakayya da gidan aljanna wadda koramuna gudan da abin kashinsu. saboda wani zaka ji baka san ya gaje kan mutu a cikin 'ya'yanka to amma sai ka haƙura to in kai wannan Allah zai baka aljanna wa hadha aljaza'u huwa alfawz alazim wannan sakamakon shine rabo mai girma da anna fihi najata wa fihi na'im da anna fihi najatu wa fihi na'im saboda akwai rabauta a ciki kuma akwai ni'ima faman fa'alahu wanda ya aikata wannan abu da aka umarce shi faqad eh, faƙad nalal hasanain to ya sami wato husnayin ya sami kyawawan abubuwa guda biyu fa'izakana kana ƙattagallaba alama na zi'id duniya idan ya kasance yarin ya abin da ke rigima da shi a nan duniya na daga abubuwan da kan ƙoƙarin rinjayarsa don saɓan Allah faƙad nala na'im al'akhira to ai ya samu ni'ima a lahira. wa man yanzur ila ma'ali malihi wanda yake duban makomar dukiyarsa eh, malahu alaihi eh, ma'ala malahu alaihi malahu eh, wanda yake kallon dukiyarsa alaihi an yanzura qabla kulli shay'in ila ma'ali shakhsihi to ya zama wajibi ifarar duban shi menene makomarsa ina zai koma tsakanin saba wa Allah subhanahu wata'ala da haka don allah ya raba dukiyarka bayan mutuwa kar ka samu damuwa in ka ce ba ka son dukiyarka ta koma wuri kaza to kai dalilin da'an nan ko saba wa allah sai ka duba kai ina za ka koma an gane ku to da haka ina daga taska ko cikin wannan taska akwai abu na biyar shine samun rabauta a wurin allah subhanahu wa ta'ala aljauharatu sadisa abu mai kima na shida da ke cikin wannan taska annajatu min nari jahannam wal hasrati yawm al qiyama tsira daga wutar jahannama da nadama a ranar tashin alkiyama akhi muslim ya dan wa musulmi wa min jawahir kanz ta'ati lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam na daga taskatattun taskoki da ke cikin yin da'a ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam النجاة يوم القيامة من الحسرة والندامة ذات إلى دقاء أثارة الندامة لا من القيامة لعل ملوك يأتي إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا الأحزاب 64 إلى 68 الله يتي إن الله لعن الكافرين للي الله عن كافرين وعد لهم سعيرا كما يتسلم وتا ودا داسو شيئة رين قيامه in sun shige ta khalidi na fiha abada suna ababen ƙaddarawa da umar cikin ta har abada la yajiduna waliyan ba za su samu wani majibancin al'amari da zai jibanta musu azabar ba wala nasira kuma ba za su samu wani mai taimako wanda zai tunkuɗe musu azabar ba yaushe yau matuƙallabu juwan finna ranar da za ringa juya fuskokinsu a cikin kuta ya ƙulu na su da kansu za su ɗora cewa ya laitana ya kai canmu ina ma dai a ba'an Allah mun yi da'a ga Allah watsawatanar rasula kuma damin yi da'a ga manzan Allah. Wakalu suka ce rabbana ya ubangijinmu ina ba'ana sadatana wa kubara ana don laimumin yi da'a ne ga shugabanninmu da manyanmu fa'azallu na sabila sai suka batar da mu ta farkinka rabbana ya ubangijinmu a tihim da ifaini min al'adam ba sun ninki biyu na azaba wal'anuhum la'anan kabira allah ka tsine musu tsinuwa wadda take mai girma mai yawa sura ta 33 suratul ahzab aya 64 zuwa 68 ba'da an awdaha Allah ma yasiru ilayhi amru haula'i min azabin muqim bayan Allah ya yi bayanin abinda al'amarin waɗancan masu ƙin yin ga Allah da manzansa za su zai koma na daga azaba da matatarciya fi jahannama a wutan jahannama a bana jalla sha'anuhu Allah wanda al'amarin al'amarinsa ya gurumbasa ya yi bayanin ma yasduru minhum min qawlin abinda za su ringa faɗa wa ma yabdu min nadam da kuma irin nadama da za ta bayyana daga tare da su nadam albugatu wa la sa'ata man damu wa zulmu marta'un mubtagihi wa nadimal waɗanda suke azzalimai sun yi nadama wala ta sa'ata mandamin kuma ba lokacin nadama ba ne, nan duniya ya kamata mutum ya nadama ya koma zuwa ga Allah in an riga an mutu mutum ya ce ya nadamar abin da ya duniya to lokacin ya kore wa zulmu marta'u mubtagihi wa khimu shi zalunci wurin kiwon mai yinsa ba shi da kyau ma'ana duk wanda ya zalunci to ran da za a kwaci zaluncin a wajensa ba zai ji da daɗi ba Allah ka tsare mu zalunci fayaqulun sai su ringa cewa wa qad gayyarat gayyarat a lokacin an tauye fuskar su min halatin qabiha daga wani hali wanda yake mummuna mara kyau wa a wadda take mummuna ila halatin akbah zuwa hali wanda yake shine mafi muni wasuwa mafi zai tsafta finna da a cikin wuta min shiddati ma ya alamuna saboda tsananin abin da suke ji na raɗaɗi wa hauli ma yajidun da tashin hankali na abin da suke samu na azabar wuta yaqulun suna faɗa wa yuraddidun suna maimaitawa nadimina suna masu nadama mutahassirin suna masu cizon yatsa alama farata minhum bisa abin da suka yi na sakaci da wuce gona da iri ya laita jabna lillahi suna cewa ya kai can mu ina ma mun amsa kiran Allah na bihi sai muka yi imani da shi wa na da'i wa rasul sai muka amsa mai kiran Allah da ya kira mu da manzansa fasaddaqnahu muka gazgata shi fi ma a bihi cikin abin da yazo da shi ina ma mun yi haka law hadasa minna haza da mun yi wannan abin ma asabana ma nu'anihi da abin da muke dandana na mugunyar azaban nan bai same mu ba min alhauli na daga tashin hankali al'azim mai girma wal azabil muhim da azaba ta kaskanci wa khassa jalla sha'nuhu alwujuha bizikr nan Allah ya keɓe fuskoki da ambato ma'a anna ajsadahum kazali tare ba wai fuska ce kawai za ta samu kanta a wannan yanayin ba a har gangan jikin ma za ta samu kanta haka li'anna alwujuha a'zamul a'dha'i makanatan wa sharafa abin da ya sa aka kebe fuska saboda fuska ita ce mafi daraja daga cikin gaban dan adam ta fi kowanne sashe na jikinsa matsayi wa zalika fihi wa tafzi'i al-khatab wa tafri' wa tafzi'i وتفضيع nafs abin da yasa saboda abin da yake cikin wannan fuska da ka gani na daga ainihin tashin hankali Eh, da ƙasƙantarwa da wulaƙantar da al'amari da tayar da eh, wato kwancewa mutum hadda wa tafzi'i annaf da razana zuciya wa tarwi'i alqalb da ainihin tsoratar da zuciyar mutum idan cewa hankalinsa ya riga ya tashi babu inda zai sa kansa saboda ni saboda nan duniya bai tsaya ba Allah ya bi manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam kenan na daga taska da mutum yake samu ranar kiyama ko a cikin wannan taska ta da'a na daga abin da zai samu shine zai samu aminci daga wancan tsoro da tashin hankali da kaskanci da wulakanci na kiyama muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mana kaskanci da wulakancin duniya da lahira Allah ya yi mana kwalliya da ado da yin da'a gare shi da da'a ga manzansa sallallahu alaihi wasallam somin mu samu rabautuwa da taska ko binnannun dukiyoyi da suke cikin wannan taska Allah subhanahu ta'ala kai mana jagora ka dora mu akan daidai to taskokin ba kariya suka yi ba da suke cikin wannan babbar taska ta da'a insha Allah in Allah ya kai mu gobe sai mu sake jin wadansu roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa waɗanda muka ji albarka waɗanda za mu ji a nan gaba su ma Allah subhanahu ta'ala ya sa musu albarka Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka ji kan magabatan mu ka gafarta musu Allah ka sa suna gidan rahama. Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ka amintar da tsoron mu Allah ka arzuta talaucin mu Allah ka karfafa raunin mu Allah ka yaye damuwar mu da bakin cikin mu Allah ka yi mana jagora Allah ka albarkace mu ka albarkaci mu ka albarkaci manyanmu ka albarkaci mu ka albarkaci matanmu Allah ka albarkaci shugabanninmu Allah ka sa albarka cikin abin da ka bamu Allah ka ba mu albarka a nomanmu ka ba mu albarka a kiwonmu Allah ka ba mu albarka a kasuwancinmu Allah ka ba mu albarka a ayyukanmu da muke muna samun abin rayuwa Allah ka arzurta mu halal Allah ka nesanta mu gabaran haram Allah muna roƙonka Allah ka arzurta mu arziki mai yawa mai amfani Allah ka ba mu wadata mai yawa Allah ka ba mu arziki na taimakon addini da taimakon al'umma Allah muna roƙonka karka ban mana bukata sai ka biya mana Allah karka ban mana damuwa face sai ka yaye mana Allah muna roƙonka ka ji kan magabatan mu ka gafarta musu Allah ka sa suna gidan rahama irin adoyin da muke musu Allah ka ba mu masu mana mana irinsu a mu Allah Najeriya ka zaune ta lafiya Allah gabas ta zakiya Allah ka kawo zaman lafiya wannan yanki Allah waɗanda suke son su kawo hargitsi a duniya Allah ka hargitsa su Allah karka ba su dama Allah karka ba su iko Allah mu bayan ka ne masu rauni Allah muna roƙonka Allah ka karfafe mu da karfinka Allah mu bayan ka ne mabukata a wajenka Allah karka sa bukatun mu a hannun bayinka Allah muna roƙonka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka yaye mana damuwoyin mu Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta ka yi mana jagora Allah ka dora mu akan daidai Allah karka ban mu da iyawar mu Allah karka ban mu da dabarar mu Allah waɗannan masu fashin daji da yan banditry da sauran yan da kayar baya Allah ka shirye su masu shirwa ne in ba masu shirwa bane Allah ka kame hannayensu Allah ka hane su wannan abubuwa da suke Allah ka tsare bayan ka na kwarai wa sallallahu wasallam barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin